بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأذكار النووية والنزيز ومجلس منا شسئن دايا إن شاء الله حريا زمنا تكن القراءة بعد التعوذ daga cikin zikirin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta ma musulmi kuma mafi girma karatun sallah muna cikin fasalin da ke bayani a kan yanayin sura da karatun da mutum zai yi a cikin salloli shine sai mala yake cewa wasu sunnatu an ƙara a ka a ta yi fajr fi fil ula ba'da al-fatihati amanna billahi wa ma unzila ilaina. daga cin abin da ya tabbata a sunna idan mutum wata rana ba ko da yaushe ba mutum ya karanta fi raka'atai sunnatil fajr a raka'atal fajr a raka'atal fajr mutum ya karanta fil ula ba'da al-fatiha a raka'a ta farko bayan ya gama fatiha sai ya karanta wannan ayar qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ala ibrahima وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي وموسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون manzon sama yana karanta wannan ayar a raka'a farko ba a sa wannan in ka bai shiga ba matsalar cajar kaci wafi saniya ce a raka'a ta biyu kuma qul ya kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min su a ali imran to manzo sama yana karanta wannan ya tabbata a sunna ana karanta su a raka'a ta farko a raka'a ta alfajir a raka'a ta biyu kuma a karanta wannan ayar ta biyu wa in sha'a fil ula in kuma mai sallah ya so a raka'a ta farko ya karanta qul ya ayyuhal kafirun wa fi thaniyati qul huwallahu ahad shi ma tabbata a sunna a raka'atal fajr raka'atal fajr raka'o'i biyun da ake yin su bayan alfijir ya keto kafin a yi sallah asubahi ko ka karanta waccan ayar qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina ko sannan ka karanta a raka'a a raka'a ta biyu eh, qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ko ko mutum ya karanta qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta farko a raka'a ta biyu wa fi thaniyati qul huwallahu ahad a raka'a ta biyu kuma qul huwa wannan dai ya tabbata a cikin sunna al muslim ya rawaito su annabi sama ya kasance yana karanta su a raka'atul fajr ga ko da dai wata rana ka taba kada a ce ka karanta karatu baka yi aiki da shi ba tazirin magabata kenan al-imamu ahmad yana kyamar mutum ya karanta wani hadisi da ya aiki da shi ba ya karantar da mutane hadisin ƙaho nan take bayan an gama majalisi sai ya ce a kira masa mai ƙaho aka kira masa mai ƙaho ya ce masa ƙaho ya mishi ƙaho sai ya ce na ce a mini ƙaho saboda na karantar da shi kai ya zama hujja a kaina eh, amma ba na buƙatar ƙahon lafiya ta lau ma'anarsa kenan ko lafiyarsa lau amma sai ya ce a masa ƙaho saboda ne saboda ya taɓa aiki da wannan sunnar da ya karanta ko so ɗaya kai Fakilahu masu hafi sahihi مسلم duka biyun sun inganta الإمام muslim rahmatullahi alaihi ya يا رويتوس da kaifiya ta farko ta waɗancan ayoyin ɗaiɗai ayoyi ɗaiɗai amma masu tsawo da kuma yanayi na biyu wato kul ya ayyuhal kafirun da kul allahu ahad wanda mutum yayi sunna ta tabbatar da ayi su anna rasulullahi sama fa'alahu cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka ya aikata na farkon sannan ya aikata na biyu wa yaqra fi rak'atay sunnati al-maghribi wa rak'atay at-tawafi wal istikharati sannan ya tabbata mai sallah ana son wata rana ya karanta a sunnatu al-maghrib wato raka'o'i biyu da ake yi bayan sallar magriba wa rak'atay at-tawafi da kuma raka'o'i guda biyu da ake yin an yi ɗawafi ɗawafi yana da raka'o'i guda biyu kowane ɗawafi mutum zai yi ɗawafi dama ga baki ɗayansa kala uku ne ko hukunce-hukuncensa uku ne ko ɗawafi ya zama rukuni ɗawafin ifaza kenan wanda asalin ranarsa ita ce ranar ranar goma ga wata yana ɗaya daga cin al'amalul hamsa ayyuka guda biyar na ranar sallah da alhazai suke yi to wannan tsawaful ifada rukuni ne daga cikin rukunan aikin hajji idan mutum bai yi shi ba bai da aikin hajji to in ya gama shi sai ya koma makamu ibrahim wato wato wannan matsayar ta annabi ibrahim alaihi salam sai ya raka'a biyu idan bai samu setin makamu ibrahim ba to ya je ko ina a cikin masallaci ba laifi duka sai yi mun gane sannan na biyu shine tawafi na na kuduni ga wanda zai ifradi ko kuma tawaful wada'i idan mutum ya gama aikin hajji wannan shi ma shi kuma farilla ne in mutum bai yi shi ba ba za a ce aikin hajjin shi bai yi ba amma dai ana buƙatar ya zama ya fidiya ke ya ba da sadaka ta yanka ya yanka rago sannan na uku shine tsawafi mustahabbi shine duk lokacin da mutum ya shiga masallacin makka harami to ba a hana shi kowane lokaci tsawafi na da bambanci da sallah har da auƙatun nahyi lokutan da aka hana ai sallah to tsawafi ya halasta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bani abdi manaf لا تمنع أحدا أن يطوف بهذا البيت متى شاء يتي ياكو بنو عبد مناف دنجن سكينا يتي كدق حنا ونمتن ضيع duk lokacin da ya ga dama ya shigo wannan masallacin na Allah ya dawaci a cikinsa sannan dawaci ya fi nafila a masallacin domin nafila za ka yi ta a kowane lokaci sannan ba ta da wata falala da dawafi a nan masallacin na nafila kai ta sallah a nan masallacin da masallacin kaba ba su da bambanci amma sallar farilla ita ce in kai ɗaya a masallacin ka'aba to kana da lada dubu ɗaya da nassin hadisi sahihi hadisin ma eh, grade 1 domin mutafakun alaihi to amma banda nafila to shi yasa kauli rajihi abin da aka fi so shine idan mutum ya je masallacin ka'aba ya dawafi domin ba inda ya halasta a dawafi a duniya in ba nan ba kana yin dawafi ba wani waje ba to ka zo da addini sabo fil wanda Allah madaukakin sarki bai aiko manzansa sallallahu alaihi wasallam da shi ba to ka ga dawafi ke to idan mutum ya gama kowane dawafi cikin waɗannan ukun da na ambaci hukuncin su to an sunnanta masa yayi ne ya raka a tabbawa to a cikin waɗannan raka'o'in guda biyu an sunnanta wani istikharati haka nan a istikhara amma wannan babu nassin da ya tabbatar da na istikhara domin ita istikhara addu'an neman zaɓi wajen Allah ya halasta din nafilar da kai kamai da ita ta istikhara yanzu kaga waccan sunnatul maghrib din mutum ya gama sallan magriba ya yi raka'a biyu to zai iya mai da ita salatu istikhara a nan ya ɗaga hannu ya roƙi Allah da addu'a istikhara raka'atul fajr ya halasta mutum zai iya istikhara da ita wacce raka'atul tawafi din ita ma ne ita ma mutum zai iya mata zai iya yin istikhara da ita so daga istikhara ita ba wata nafila bace ce bantacciya ta tilas a'a kowace nafila mutum zai yin istikhara da ita raka'a biyu mun gane mun gane fikihu istikhara ba wata nafila bace ce keɓantacciya ta daban da za a ce dole sai ita duk wata nafila da mutum ya raka'a biyu to ya halatta mai da ita du'a salatul istikhara in ya gama sai ya addu'a wannan sauki ne na shari'a to shi yasa ba ba dalilin da ya tabbatar da cewa a ware ta a karanta mata abin da za a ambata duk da malamai da yawa suna ambatar wannan ya karanta ne qul ya ayyuhal kafirun ya karanta qul ya ayyuhal kafirun wa fi thaniyati qul huwallahu ahad eh, wadancan da aka ambata wato rakawin dawa shi bi da kuma sunnatul maghrib in ka gama sallan maghrib mun gane ai duk wanda yana magana akan kira'a ne a matsayin zikirin sallah zikirin sallah ai kaga zikirin sallah ga baki ɗaya babu wanda ya sai na tsayuwa saboda ƙwar'ani ake karantawa shi yasa al-imam al-qayyim a cikin zadul ma'ad ya ce wai da sujada da tsayuwa wacce tafi da sujada a sallah ba manzan da suna yace aqrabu ma yakunu al-abdu li rabbih hina sujudu ba lokacin da mutum ya fi kusanci da Allah shine hina yasjud a lokacin da ya sujada to shi yasa wannan sai malamai sai suka tattauna da alƙira'atu kai da alƙiyamu da as-sujud wanne yafi sai malamin qayyim sai ya ce ma yuqalu fil qiyam afdalu وحال السجود أفضل <laughs> تونيتي <laughs> ما يقال في القيام أفضل ف ض ل أ ب ن د أ طيواياتي أ وحال السجود أفضل ف ض ل إ ن كما كقوما يني تسجدك ا ت و ن ي ايوه so da abin da ake faɗi shi za a sallah ba ɓangaren da ya fi tsayuwa daɗewa eh. abdullu salati tsulul qunut kaga tsulul qunut ai tsulul qira'a ce eh. wa amma al-witr fa idza awtara bi salati raka'atin amma wutiri kuma abin da ake faɗi ake karantawa idan mutum zai wutiri da rakawoyi uku ƙara'a fil ula ba'da al-fatihati sabbih isma rabbikal a'la sai mutum ya karanta sabbih isma rabbikal a'la a raka'a ta farko hmm? raka'a ta farko a wutirin sa kai sallah kai sallah kai sallah kai sallah raka'o'i bi kana sallamewa kai kana to sai za kai ta ukun ukun karshe a matsayin su ne wutirinka to a farko a ukun nan to sai ka karanta sabbi isma rabbika la'ala wannan mun san shi wa fi thaniyati raka'a ta biyu kuma qul ya ayyuhal kafiruna wa fi thalithati qul huwallahu ahad a raka'a ta uku kuma ta ƙarshe sai karanta qul huwa wal mu'awwizataini da kuma falaki da nasi wannan wannan wannan wannan hadisin falaki da nasi malamai sun yi sabani kan ingancinsa wasu suna ganin zai iya zama hassan kamar mala albani rahmatullahi alaihi abin da ya tafi a kansa kenan ban ga rujuinsa ba ban sani ba amma ni ban ga ya dawo ba a kiyamu ramadan abin da ya tabbatar kenan sannan wasu littafan nasa ma haka ya tabbatar cewa ana karanta falaki da nasi amma wasu daga cikin malamai su kuma sai suka tafi akan cewa hadisin falaki da nasi ba su inganta ba hadisi ne da'ifi to haka dai ake wannan saɓani dama hadisi Hassan yana tsakanin karɓa ne da rashin karɓa ko wa kullu hadha alladhi zakarnahu duk waɗannan ababen da muka ambata ja'at bihi ahadithu fi sahihi wa ghayrihi hadisai sun zo ko dai ka same su a cikin bukhari da muslim wa ghayrihi ko kuma a waninsa ko kuma nan sahih yana nufin eh, muslim mashhuratun hadisan nan kuma dukkaninsu shahararru ne shahararrun hadisai na yanayin abin da ake karantawa a ciki a sallah istagnaina bi shuhuratiha an zikriha saboda shahararsu sai muka ga ba bukatan ma sai mun ambaci hadisa ba bukatar sai an ambaci sun shahara kowa ya san su yanzu wani ne bi zana karanta sabbi sima rabbika la ba a wutiri da qul ya ayyuhal kafirun da falaki sai da qul huwallahu ahad a raka a ƙarshe da falaki da nasi kowa ya sani so da ka shahara su ta sa ba za mu ambace su ba wallahu a'lam amma Allah ne fi kowa sani so da duka waɗannan abubuwan ana yin su a matsayin sunna a cikin sallah a matsayin zikirin karatun sallah zikirin tsayuwa zikirin tsayuwa wato karatun alkur'ani kenan والقرآن أفضل أنواع الذكر على الإطلاق قرآن شيخ كون ذكري ذكر باب ذكر ليك mai girma. جرمه shine waccan magana ta ibn qayyim cewa ma yuqalu fil qiyami afdal abinda ake faɗi a lokacin da aka tsayu ake sallah to shi shi yafi komai shine qur'ani mai girma ba a ambaci Allah subhanahu wata'ala da wani abu da yake alqur'ani mai girma ba Allah ya sa ya zama abokinmu duniya da lahira wa sallallahu wa wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in